Wata sanarwa da hukumar ta gidajen yari ta fitar a yammacin yau mai dauke da sa hannun jami'inta na hulɗa da jama'a ASP Faruk cewa ta yi wasu tsagere ne ɗauke da makaman gargajiya suka kai wa jami'an ta hari a daidai lokacin da suke kokarin kai wasu da ake tuhuma har su goma sha takwas zuwa kotu inda suka yi kokarin kubutar da mutanen sanarwar ta ci gaba da cewa jami'an 'yan sanda sun mayar da martani nan take domin taimakawa jami'an hukumar ta prison inda suka sami nasarar karewa tare da komawa da waɗanda ake tuhumar zuwa gidan yare to sai dai ba inda hukumar ta ambato mutane biyu da aka kashe a lokacin duk da cewa rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar lamarin wannan ya sa na tuntuɓi kwantarolan hukumar ta prison a jihar sokoto haliru na baba shi wannan magana harbi ko wani ya abin nan bamu da labarin shi abin da ke babban aikin namu mu hukumar gidan shine cewa mu tabbatar da kiyaye masu eh, laifi da haka a prison amma maganan cewa Eh, wani ya ya an halba bai sauransu ba mu da labarin wannan rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta tabbatar da cewa an yi wannan harbin kuma ta tabbatar da mutuwar waɗannan matasan ya eh, ne ke gaya maka mu aikin mu shine mu tsare lafiyar fursunoni kaman ana ganin cewa kaman ɗaya daga cikin jami'an ka ne yayi wannan harbin wanda ya sami waɗannan mutanen da suke wucewa shi ne gaya maka tun farko zancen ayan halbi ko ayan wani abu haka ba mu da masani akan shi to amma rundunar 'yan sanda da ta lura lamarin na son komawa kanta ta fito karara ta wanke kanta tare da tabbatar da cewa 'yan hukumar ta prison ne suka yi harbin wanda ya sanadiyar ajalin wasu matasa biyu DSP Cordelia Wanwe ita ce kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto. The hoodlums who are supposed to be friends to this to these suspects who's meant to be moved back into the prison custody attacked the prison warders on the road. They attacked them when they were trying to fix their vehicles. Ta ce abokan waɗanda ake tuhumar ne suka kai farmaki ga jami'an na prison kan titi a lokacin da suke ƙoƙarin ganin sun tserar da su ne wani jami'in prison ya yi harbi a iska inda harsashi ya daki wasu mutane an ruga da su asibiti inda biyu daga cikin su suka rasu yayin da ɗaya yake jinya. the arms that were used by the prison wardens and of the pallet of um, the bullet that was Yanzu haka an tattara harsashin da kwalfar harsashin da jami'in na prison ya yi harbin da su, an kuma kai su a shalkwatar 'yan sanda ta jiha domin ci gaba da bincike yayin da kuma aka yi kokarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a gurin da lamarin ya auku. matasan biyu bashiru bello da usman asada yan kimanin shekaru 20 zuwa 25 suna tafiya ne akan titin na sarki musulmi abubakar akan hanyar su ta ɗebo ruwa sa'ad da harsashin da aka harba a yamutsin ya dake su ya kuma yi sanadin ajalinsu da safiyar yau murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria